Luka Sura ta goma Bayan wannan Ubangiji ya zaɓi waɗansu mutum saba'in, ya aike su biyu-biyu, su riga shi gaba zuwa kowane gari da kowane wuri da shi kansa za shi, ya ce masu. Girbi yana da yawa amma masu yinsa kaɗan ne, saboda haka ku roƙi Ubangijin girbi ya turo masu girbi su yi masa girbi. To sai ku tafi, gashi na aike ku kamar ‘yan tumaki a tsakiyar kyarketai. kada ku ɗauki jakar kuɗi ko burgami ko takalma kada ku yi doguwar gaisuwa da kowa a hanya duk gidan da kuka sauka ku fara da cewa salama a gare ku mutanen gidan nan in akwai da ɗan salama a gidan to salamar ku za ta tabbata a gare shi in kuwa babu za ta komo muku ku zauna a gidan kuna ci kuna shan duk irin abin da suka baku. domin ma'aikaci ya cancanci ladarsa. Kada ku rika sake masauki, duk garin da kuka shiga, in an yi na'am da ku, ku ci duk irin abin da aka kawo muku. Ku warkar da marasa lafiya da ke cikinsa, ku kuma ce musu, mulkin Allah ya kusato ku. Amma duk garin da kuka shiga, ba a yi na'am da ku ba, sai ku zaga kwararo-kwararo kuna cewa. ko da ƙurar garinku da ta ɗafe a jikin ƙafafunmu ma, mun karkaɗe muku, amma duk da haka ku sani mulkin Allah ya kusato, ina da ya gaya muku, a ran nan za a fi haƙurcewa Saduma a kan garin nan. Kaitonki, Ƙorasinu, kaitonki bai tasda, da mu'ujizar da aka yi a cikinku su aka yi a taya da Sidan, da tuni sun tuba sun zauna saye da tsumma suna hurwa da toka. amma a ranar shari'a za a fi wa taya da sidon a kanku ke kuma kafar nahum ɗaukaka ki sama za a yi a'a ƙasƙantar da ke za a yi har hadis duk mai sauraren ni yake saurare mai ƙin ku kuma ni yake ki duk mai ƙina kuwa wanda ya aiko ni ne ya ƙi sai kuma saba'in ɗin nan suka koma da farin ciki suka ce ya ubangiji har aljannu ma suna mana biyayya albarkacin sunanka. Sai ya ce musu, Na ga shaidan ya faɗo daga sama kamar walƙiya, gashi na ba ku ikon taka macizai da kunamai, ku kuma yi rinjaye a kan dukkan ikon maki ba kuwa abin da zai cuce ku ko kaɗan. Duk da haka, kada ku yi farin ciki aljannu suna yi muku biyayya, sai dai ku yi farin cikin an rubuta sunayenku a sama. a wannan lokaci ya farin ciki matuƙa ta ruhu mai tsarki ya ce na gode maka ya uba ubangijin sama da ƙasa domin ka ɓoye waɗannan al'amura ga masu hikima da masu basira ka kuma bayyana su ga jahilai hakika na gode maka ya uba domin wannan shi ne nufinka na alheri kowane abu ubana ne ya mallaka mini ba kuwa wanda ya san kowane ne ɗan sai dai uban ko kuma ya san kowane ne uban sai dai ɗan da kuma wanda ɗan yake so ya bayyanawa. Sai ya juya wajen almajiran sai ce musu a keɓance. Albarka ta tabbata ga idanun da suka ga abin da kuka gani. Ina gaya muku, annabawa da sarakuna da yawa suna son ganin abin da kuke gani, amma ba su gani ba, suna kuma so su ji abin da kuke ji, amma ba su ji ba. sai ga wani masanin a taura ya tashi tsaye yana gwada shi ya ce, Malam me zan yi in gaji rai madawami? Yesu ya ce masu, Me yake rubuce a taura, ya kake karantawa? Sai ya amsa ya ce, Ka ƙaunaci Ubangiji Allahnka da dukkan zuciyarka, da dukkan ranka, da dukkan ƙarfinka, da dukkan hankalinka, ka kuma ƙaunaci ɗan uwanka kamar kanka. Yesu ya ce masa, Ka amsa daidai. ka rika yin haka za ka rayu. Shi kuwa mutumin don yana son baratar da kansa ya ce wa Yesu. To wane ne ɗan uwa nawa? Sai Yesu ya amsa ya ce. Wani mutum ne ya tashi daga Urushalima za shi ya riko. Sai ‘yan fashi suka fada shi, suka tuɓe shi, suka yi masa mugun duka, suka tafi suka bar shi rai ga Allah. Daga nan, ya zama na wani firist ya biyo ta wannan hanya. Da ya gan shi, sai ya zaga ta ɗaya gefen ya wuce abinsa haka kuma wani balawe da ya iso wurin ya ganshi, shi ma ya zaga ta ɗaya gefen ya wuce abinsa ana nan sai hanya ta kawo wani basamariya inda yake da ya gan shi sai tausayi ya kama shi ya je wurinsa ya ɗaɗɗaure masa raunukansa yana zuba masu mai da ruwan inabi sa'an nan ya ɗora shi akan dabbarsa ya kai shi masauki ya yi ta jiyarsa kashe gari ya ɗebo dinare biyu ya ba mai gidan ya ce ka yi jiyarsa duk kuma abin da kaɓatar bayan wannan in na dawa sai in biya ka to a cikin ukun nan wa kake tsammani ya zama ɗan uwa ga wanda 'yan fashin suka faɗawa sai ya ce wanda ya nuna masa jin ƙai sai yesu ya ce masa kai ma ka je ka riƙa yin haka Suna tafiya sai ya shiga wani ƙauye, wata mace kuma mai suna Matta ta saukar da shi a gidanta. Tana kuwa 'yar uwa mai suna Maryamu, wadda ta zauna a gaban Ubangiji tana sauraron maganarsa. Marta ko yawan hidimomi ya ɗauke mata hankali sai ta je gunsa ta ce, Ya Ubangiji, ba ku kula ba, ‘yar uwata ta bar ni ina hidima ni kaɗai, gaya mata ta taimake ni mana. Amma Ubangiji ya amsa mata ya ce, Marta, Marta, hankalinki a tashe ki, kina kuma damuwa kan abu da yawa. Bukatu kima ne, ta ainihin ɗaya ce, Maryamu ta zaɓi abu mai kyau, ba kuwa za a karɓe mata ba.